من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. yanzu da yake magana gobe da daren talata daren sa aiki kaya da ya sanar da hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ko shehi ya yarda kuma a yarda da wannan akidar ko kuwa ita ma yana da kukan cewa kuma jijjicewa tsufa ce ta sa kamar da kuruciyar kuruciya ta sa wannan yayi to yanzu mutuwa ne zai so kun ga irin bankai da kun rasa akidar ma da za su ce a gudun su gani an ce wannan kuruciya ce to yanzu ma'ana yanzu nuna mai risala ya ce kada a yi zulfafi isra'il ce in ka taso daga sujuda ta biyu sai ce faƙin kama anta wa la tarji jalisan karka koma ka bayyana Muhammadu bin Gumari wanda ya masaliku jilala sharhin risala da ayoyi da hadisai maghribi ne yake wannan maganar cewa kar a yi zulfafi isra'il ba amsassiyar magana ba ce ce domin hatta a malikiya da ibn abi da ibn da ibn abdussalam da ibn al-arabi sun tabbatar da zulfatin isra'a to idan har sun tabbatar da zulfatin isra'a dan menene in wani yayi ta za a zarge babu dalilin zargi ibn al-arabi a cikin littafin sa aridatul awadi sharhin sunan tirmidhi ne a cikin mujalladin farko gobe hadisin abu umaydin sa'idi sai ya ce malaman mu na malikiya sun yi bankaura da suka ce in mutum ya jinsa su isra'a sai ya yi su juda kabli ko ba abi ya ce don me ya ake ƙari ce bayan ta tabbata annabi yana yi da muka dubi waɗannan nassoshi na hadisai waɗanda wajen mutum goma sha biyar suka ruwaito su sannan kuma hadisin bilfasin isra'a ya tabbata hatta a cikin ainihin abin nan hadisin salatu tasbihi to da muka dubi waɗannan dalilan sai muka ce to bilfasin isra'a tabbas sunna ce mustahabbiya ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ka yi ta ka samu lada in kuma baka yi ta ba kai ne kai asara kai kake fitarwa amma ba mu cewa sallar ka ta dace ba mu cewa ta kafirta ba mu cewa ba a jin ka sallah amma dai za a ji kasu isra'a namiji ko mace yaro ko babba da jiyayye ko mai lafiya wanda yake tsoho ko saurayi jin kasu isra'a ta tabbata baki ɗaya ba ka da yadda za ka ka ture ta amma ta tabbata a matsayin ka na sunna annabi da sahabbiya mutum yana yin ta za a ji shi sallah mutum ba ya yin ta za a ji su sallah liman ya yi ba haure liman ya yi wannan ba da nuni ba ne mamu ma yake da ba liman da ba kai ce ce ba su bambanci kuma ba an da ka faɗa a liman don su nan da suke so su waya ta riga ɗan gowa su riga ta riga liman ba ku san su ɗin ba ku je ku karatu a kan usulun su ne ake nufi game da ɗagowa abin da ake nufi da ɗagowa ko da liman ya yi gano ɗagowa daga su jiga ta biyu liman ya riga ka ɗagowa sai ya wuce sai kuma da ka ɗago sai ka ainihin zai don haka liman ya riga ka ɗaga ko kuma limaninsa ke yi bi hakin isra'a ba kai sai ka zauna kai sai al islam ibn taymiya yake ai wannan ba yana ba ne zama ne takaitacce don haka babu laifi tattare da shi wannan ita ce magana da ibn taymiya ya fara faɗi a fatawarsa sai ya zo yake ko da yake da ka bi limanin ka ba shi ne zai fi saboda kin Allah ba ka kawo nassin a yadda ya haka sai ce muku ibnu taymiya ma ya ce idan liman da yake saki isra'a ba kada ka yi ku ce na ce ƙarya ne cewa ya yi in liman da yake saki isra'a ba kai sai ka yi don ta tabbata a cikin sunna cikin malaman fiqh shafi iya yadda da ita imamu ahmad a cikin ɗaya daga cikin ruwayoyin su ya yarda da ita yakin da in ma har malaman fiqh kuke bi to ga malaman fiqh in kuma hadisin kuke bi ga hadisin in manzon Allah kuke bi ga manzon Allah in sahabbai kuke bi ga sahabban duk wanda ma dai kuke bi ya tabbata ya zuwa cikin isra'a duk mun yi bayanai ka je ka samu kasar da muke karatun wata salatu sai da muka hatta dalilan da suke dogaro da su suka nuna dalilai ne na hadisai masu rauni da makamantansu to wannan shi yasa sai muka tabbatar da bulfatul isra'a sai muka ce magana da mai risala yayi cewa kada a yi bulfatul isra'a to wannan kuskure don haka Allah ya gafarta miki ba za mu ɗauki wannan maganar ba mu ba mu ce ƙuruciya ba ce ba mu ce ganganci ba ne ba mu ce jahilci ba ne amma muka ce kuskure ne wanda mai risala da yake yi shi daban ba shi ne annabi ba ba shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan matsalar sai aka kai tsara albani da majalisar sarkin musulmi yanda ba tsoro wani ya hana ku gare shi albani ya je tsara kanki sai kai kuka je kuka samu wani ɗakin akwati kuka rufe kanku kuka kafe mun samu kafe ɗin yana nan muna da shi ya ka aka buga ƙarya a jaridar New Nigeria da jaridar gaskiya ta fi kago wai waɗannan abubuwan tun da ake babu dalili ya yi muku babu jin dalili kun zaunar da mu kun ji babu dalili me yasa kuke jin tsoron ku zauna da mu da Allah na cikin surutun kan ake musu karatu muke yi jama'a mun gane wannan da kyau ko ku je ku yi musu magana ne jama'a mun gane wannan da kyau ko na ɗaya kenan na biyu abin lura waɗannan mutanen da suka ce an ce mai risala ya yi kuskure su kuma sai suka zai suka ce ƙunciya ce ta sa mai risala ya ce Allah na sama ƙunci dangin hausa wato hausa ne ya sa mai risala ya faɗi cewa Allah na sama shekarun su da su kai ashirin ba gaskiya ne ni da kai na da nan tarihin su a farkon karanta littafin aina ce shekara su sa bakwai ya rubuta ta amma abin da muke cewa yanzu ke hannun najeriya kakka mun mukabalance ku ku rubuta littafi kamar risala ku rubuta littafi kamar risala ne tun da kun shekarun ku sun kai tun da ilimi ya zama ba ilimi ba ne shekaru ne kai to amma idan ya zama karancin shekaru ne ya sa shi ya faɗi kun ce ba a dogaro da abin da aka rubuta a karancin shekaru kullum a ce mun san da muka ce ba za mu yarda da wasan magana ta shi kwaya ɗaya ba a ce ba mu cancanta a zarge mu ba don ku a ƙidar ta shi gaba ɗaya kuka kwando ne kun ce ƙuruciya ce ku shi ne muka ce idan kun ce shi a farkon shekaru rayuwar shi ne rubuta wannan to shi kuma abin hasan al-asari ya kusa shekaru saba'in ya rubuta littafin al'ibana an usulul diyana yana saura shekara biyar ya zai rasu ya rubuta ta ma'ana bayan rubuta da shekara biyar su ya rasu yanzu shi kuma wannan bibi ce tsofa ce ta sa ya rubuta ta daidai da irin wannan aƙidar yanzu kun ga duk kun rikita to duk haka waɗannan malaman suke sun rikita mutanen najeriya an kasa gane su ne mai suke nufi wasu aƙidar sun kasa mutane ta hadisi ko kuma kuna son ku mana ko ibnu hakim ne ibnu abdul wahid wanda yake cewa wajen aqida ka bi ash'ari wajen fiqh maliki wajen suluki dariqa kuma ka bi junaidi ma'ana annabi ba shi da rabo a cikin ka kai musulmi aqida ba aqida annabi ba aqida ash'ari fiqh kuma maliki abinda nake cewa me yasa aka ce aqidar maliki ko maliki bai da aqida ne ake son fiqhu idan maliku bai da aqida ko kuma yana da aqidar muguwa ce shi yasa aka tsinci aka ce a ɗauki aqida asali amma a wajen fiqhu a ɗauki na maliku duk mutumin da yake da muguwar aqida cikin shi ba shi da wani amfani in har an kamace aqidar maliku ne saboda bai da aqida ko yana da muguwar aqida amma cikin shi aka ce a ɗauki nashi maliki bai da aqida kenan in maliki bai da aqida shi din shi ba a so a maliki na da aqida muguwar aqida ce to ba a san shi irin shi ba amma da yake aqidar maliki irin aqidar mai risala ce aqidar maliki irin aqidar al-ibana ce an usulul diyana ta al-imam ibn abul hasan al-asqali da ita aqidar maliki ta yi daidai da aqidar salaf to ibn hasan ya janye wannan aqida ya ture ta wajen aƙida sai a ɗauko aƙidar asari aƙidar da asari ya rayu a kanta a tsakiyar rayuwarsu aƙidar da ke yarda da fitatu saba amma a fitatu sama'iyya ba za a yarda da a fitatu saba waɗannan tambayoyi ne muke wa shugabannin najeriya musamman muke fuskantar da wannan tambayar zuwa ga ɗahir da yake da yake mai risala ya rubuta risala a halin ƙuruciya ne don haka ba za a dogara da maganar su cewa Allah na sama ba don ba a dogara da ilimin malami a halin ƙuruciya da abin da ya rubuta a tsakiyar rayuwarsu sai abin da ya rubuta a ƙarshen rayuwarsu amma ga tambaya maliki ɗan anas ya rubuta muwaffaq da malam ɗayan rubutu ya gama karantarwa da yana da shekaru talatin da wani abu imam malik kuma ya shekara saba'in da wani abu ne wato imam malik ya rubuta muwaffaq a tsakiyar rayuwar su kenan me yasa malam ya dogara da ita wajen karantarwa mai tajin jami'in lil usul ya rubuta tajin jami'in lil usul yana shekaru talatin da takwas zuwa da tara yana tsakiyar rayuwar su kenan me yasa tajin jami'in usul ya zama madogara waɗannan tambayoyin muna jiran a amsa mana to waɗannan abubuwa ne waɗanda dole ne mutanen Najeriya su tashi ku yi ilimi in ba haka ba waɗannan malamai sun daɗe sun galabaitar da iyayensu da kakanninsu a cikin bid'a su kuma yanzu suna ainihin kansu ƙara fasu wanda suke gina ƴaƴansu zaunar da ayansu karantar da su karatu tura su makarantun boko ku yi ilimi ko kuma da ku da ƴaƴanku ku a nuna muku falalar ku zo ku faran gadi tsakanin magariba da isha a ce muku manzon Allah ya zo yana nan zaune tsakiyar ku akan tsalle sa'annan ƴaƴanku kuma a dafa muku dankali gaura guda da yaji da kudi a ce akwai falala su zo suna dukan ƙirji suna dukan manjiri da ku da ƴaƴanku kun zama shashashin ku kuma da ƴaƴan sun zama malamai haka za a ci gaba ku tashi ku karatu ku kwaci kanku daga wannan bakin ainihin wulaƙancin da aka saka ku a ciki na na mulkin malaka'i mulkin mallaka na malaman bid'a ku je ku karanta littafin tamyizul muslimina min al-kafirin gaba ta takwas daga cikin inda shehu ya bayani dangane da miyagun malamai ku ga ɗanyen aikin irin waɗannan malaman amma yana wani irin ruɗani ne kun ce misala dole a dogara da ita kun ce dole a dogara da ita kun dawo kuma kun ce ta ƙunciya ce saboda aƙida ta faɗa muku amma cikin kuma dole a dogara kuma har wanda ya faɗa wa cikin da ya cancanta a kai shi ƙara majalisar sarkin musulmi amma aƙida kuma kun ce ba su da kyau ko ku rubuta mana aƙida da kuke so a kwana a kai a tashi a kai kuma idan abu ya zafi tsakanin mu da ku abin da muke so a yi irin ta annabi Nuhu da kafiran zamanin a zo a yi mubahala a ƙidar da mai risala yake a kai wannan zaido ita ce kawai a ƙida mai kyau duniya kakar ta musulunci duk wata aƙida da ta saba wa wannan kowace iri ce tun daga aƙida al-wujudi wal idan wal baka wal mukhalafati wannan gaba ɗaya aƙidoji ne wanda ba su dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aƙidar mai risala qur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai da tabi'ai da yake khairun nasu karni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu wannan ita ce kadai aƙida duk wata aƙida da ta saba wannan da ke cikin risala to ka kira ta ba sai kuskure ba ita ce aqidar da Malik ya mutu akan ita ce aqidar da duk malaman kirki suka rasu akan ta amma yanzu lokaci ya zo an ce kuruciya ce amma kuma fiqhin ne kai ka ji odogo ibn abi zaid al-qura ya zo cewa annal mu'minuna yuftanuna fi quburihim kuma ku duba tun tsawon lokaci bai taɓa wannan ta'alimin ba sai da muka fara karatu sai da muka fara karanta wannan akidar su kuma da suka ji ana bayyana akidar sun tsawon lokaci bai taɓa yin magana a kan aƙidar nan su ibn abi zaid ne tsira wani yaro ya rubuta ta ba sai da aka ji fara karanta ta tukuna dan ne za a fito da gaskiya ana bayyana amma ai wani da asaran ɗan uwansu ya karantar da ita a gidan rediyo da yake karatu ne ya mata karatun zuƙi aka yi aka wuce wannan bai dame shi ba amma nan da yake mu muna da irin aƙidar muna fito da abubuwan dalla dalla an ce yawo ne sai rubuta ta bai na kai shekara ashirin ba amma wajen fikihin ba in ka saba wa fikihin kuma nan datti da ne rubuta fikihin ku yi kika kanku ku yi kanku an kasa gane bai kuke ne sai da haka jama'a ku ji waɗannan mutanen mu ba mu san me suke nufi ba da mu san menene na farko ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu dama muna gaɗar da ke magana dangane da azaba da ni'imar kabari ya ce lallai mu'minai yuska nuna fi kuburin za a fitine su a cikin kaburbukan su ma'anar fitina a nan ita ce tambaya domin tambayar kabari hatta ga mu'mini fitina ce wa yus'aluna kuma za a ainihin wato tambaye su sai malami ya sauri ya kuka ba abin da ake kira da suke ba su tana cikin magana ko ka jona da wata ainihin aya ko wani hadisi ko wata waka ko zancen wani mutum ba tare da ta ce Allah ya ce ko annabi ya ce ko mawaƙi ya ce ba idan ka ce Allah ya ce ko annabi ya ce ko mawaƙi kaza ya ce ko wani ya ce to wannan ikuti jaji kenan kafa hujja amma ikuti ba su ce sai ka ɗauko magana sai ka tsaida magana ka sai ka kawo wata aya sai ka cika ta ba tare da ka bambance ba ina fatar an gane sai yake cewa wa yus'aluna kuma za a tambaye su yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah maɗaukakin sarki yana tabbatar da waɗanda suke imani da tabbatacciyar magana a wannan rayuwa ta duniya wa fil akhirati haka nan ainihin a lahira Allah maɗaukakin sarki yana tabbatar da su ma'anar wannan in take salihan bayan Allah bakin su ya saba da zikiri ya saba da ambaton Allah tun daga nan duniya haka ko an je kabari ko an je lahira ko a kiyama Allah zai tabbatar da ainihin bakin su wannan ne muka ɗauko hadisi sahihi wanda ainihin muke karantawa wanda al'imamu abu dauda da banza suka rawaito a inda muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ɗibi sahabbai sun tafi makabarta domin ya ainihin wato rike wani bayan Allah da cikin sahabbai da ya rasu sahabi bara'u ɗan aji ya ce yayin da muka isa makabarta sai muka samu ba a gama haka ba sai muka zauna muka kewaye annabi sallallahu alaihi wa sallama muka yi su sahabbai suka aini yake suka yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya ce ku roƙi Allah ya tsare ku daga azabar kabari har sai uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka sannan sai annabi ya fara ba su labari yadda ake ɗaukar rai da yadda zaman kabari da yadda azabar kabari take da mumini mun ji yadda al'amarin yake da kafiri da fasiki da fajiri kala sai annabi yake wa innal abdal kafira baya kafiri kuwa in mutum ya zan kafiri ne wa fi riwayatin fajira a cikin wata riwaya fajiri fasiki mutumin jahila musulmi ke ko ana wannan hukuncin da za a faɗi musulmi ne halin banza da kuma kafirai shi ne wannan halin إذا كان في قطاع من الدنيا don ya kasance zai yanke daga rayuwar duniya wa iqbalin min al-akhira kuma ainihin wato zai fuskanci lahira nazala ilayhi mala'ikatun min as-sama'i mala'ikatun min as-sama'i nazala ilayhi min as-sama'i mala'ikatun hulazun shidadi mala'iku cikin tsananin ciki sai su sauka gare su su bilwujudi suna da baƙaƙen fuskoki ma'ahumul mutuwa suna tare da kararan kararan wani nau'in ainihin sutura ne mai tsautsayi abu ne mai tsautsayi a jikin minan nari karara na ainihin wuta fa ya ji biki na minhu maddal basiri sai ki zauna kusa da wannan kafiri ko fajiri iyakar gani ki duk inda gani ko mala'ikun nan yake gani cikin tsananin ciki cikin baƙaƙen suturu ثم يجيء ملك الموت sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo na faɗa muku tun a wancan gaɗa wannan shi ne sunan mala'ikan mutuwa ƙur'ani da hadisi kul ya tawaffakum malakul maut allazi yakila bikum mala'ikan mutuwa a ta hadisi na yake thumma yaji'u malakul maut sai mala'ikan mutuwa ya zo haka suna mai risala zai faɗi akan cewa malakul maut wannan shi ne sunan mala'ikan mutuwa ƙur'ani da hadisi a zara'ilu na faɗa mana mutum ya zo ne a cikin tsohon alkawari bible a cikin old testament amma sai abin ya yi cikin ruwa musulmi saboda tsaffin kiristoci da suka ta musulunta sun suka zo sai in aka karanta irin wannan malakul mawuti sai ce a zara'ilu kenan yanzu ya yi tafsirin qur'ani bil bible kenan ya ɗauko bible ya fassara alqur'ani da shi kenan ko kuma ya ɗauko bible ya fassara hadisi da shi amma sunan mala'ikan mutuwa malakul maut haka qur'ani da hadisi suka tabbata wanda duk yake maka akwai azra'i da kayye maka barazana kayye maka wani kankana ya je ɗauko maka ina aya take ina hadisi ne amma sai ke maka cikin wani ƙaton littafi ne mujallabi tsaye ya ko wani littafi da yake qur'ani juna ne za a maka kankana sai ke littafi ne mujallabi tsaye mujallabi tsaye ina kai ka ganci duk da ka gansu da ka kawo inda aka yi zai kariya kake amma har yau mutum zai tashi ya ka'a da sabanin qur'ani sai ka kama ku yadda haka ake biyar muku da irin waɗannan abubuwa iskar musa da wani salihin mutum ya ce muku annabi shu'aibu annabi nuhu ya ce muku sunan shi abdul ghaffar ina qur'ani ina hadisi ya kan haka an saba da qur'ani amma sai ku yadda a kawo dalili qur'ani ko sunna ingantacciya Allah ya kiyaye sai mala'ikan mutuwa ya zo ya jini ko inda ya asiri sai zauna kusa da kan wannan mutum da zai rasu kafiri ko fajiri sai ya kulu sai ce ayyatu hannasu khabisatu ya kai wannan mugu rai ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadabi kita zuwa ga fushi da ainihin wato azaba da fushin Allah kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake فتفرق في جسده سورا وواقو أتكن أيدي بكين سيئا من مكين دبيرك فينتزعها سنسي ملائكة مكيا ولنك جاو والنوري كما ينتزع السفود الكثير الشعبي كما يبدأ أكي جدجو أينوا في السيارة يبدأ تكفى أينو سيوري أكفى yana so a cire ta tare da sai wata ba haka za a rinka jijjigowa ko dan aka fijjo za ta tsinke za a yi ta jijjigowa to haka za a rinka jijjiga ran nasa har sai an zaɓile su gaba ɗaya mina sosin madloli daga ainihin wato so in aka ce misali yanzu a bayan dabba ko makamantan haka aka ce ana so a fijjo wannan gashi a fijjo shi kuma tun daga samansa har tushen shi kana bi za a tungo ba a tungado ne a hankali za a yi ta jijjiga to haka ainihin abin yake da wannan da wannan al'amari ne fa tuqatta amma ahal uruqu a garin a tungoran sai a tsinka bijiyoyi wal asab da sauran ainihin wato kasusuwan jikin su duk sai a bi a tsinka su a karewa sayar abubu kullu malakin bayna samai wal ardi duk wani mala'ika da ke tsakanin sama da ƙasa sai ce Allah ya tsine miki albarka wannan kafirin ko fajiri wa kullu malakin fi samai banda mala'ikun da ke tsakanin sama da ƙasa duk mala'ikun da ke sama ma sai su tsine mai albarka wa tugla wa abwabu samai sai a rufe kofofin sama gaba ɗaya ba sa so a je a ɗauki ranka a wuce da shi kamar yadda muka ji an wuce da ran yayi laysa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah Allah ta'arija ruhuhu min ibadihi babu wasu mala'iku da ke babin wata ƙofa sai sun rinka roƙon Allah kada a wuce da ran wannan ainihin mutum ta daidai inda suke da ya a ha idan wannan mala'ika sun fi kowannan rai sai ya ɗauki ran faɗi za a haɗa ha idan ya ɗauki ran nan ya da uwa ya rubu sauran mala'ikun da suka rako shi ba za su ga ainihin wato wannan rai a ainihin hannunsu da ƙarfafa an yi ko da da iska ya ido hatta ya ji aluha fi tilkal mutum sai su karɓe ran daga hannun wannan mala'ika sai su saka a cikin wannan tsumma na karara na gidan wuta da ya furgi minha sai wannan rai ya fita daga jikin wannan mutum ka an ta nemi iji a kasin wuce a wuce da alawar bin ardi fiye da warin duk wani mutu a bayan ƙasa duk wani mutu a duniyar nan da ke da wayi to wannan rai ta abda za a fitar da shi ko ya fi wannan mutu wayi fa yas'aluna biha sai su ɗauki wannan rai su su sama da shi fala yamurruna biha ala mala'in min al mala'ika illa qalu ma hadha ar-ruhu al-khabith duk sa'ad da suka je suka yi wuce wata tawaka ta mala'iku sai mala'iku ne sun ce wani irin mugun rai ne wannan kawai ko da sai mala'ikun da ke ɗauke da wannan rai ta ɗauke su فلان ابن فلان وان أوان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا مونا من سونا ينسي بأكي كلام سدسو الدنيا سوها أكرايه سدسو معنى ولا أكرايه سدسو من أحمد كو إبراهيم كو محمد كو إدريس كو واني هذا من كارا وانسونا ينسي sai a dubi wani suna da ake kiran su da shi dan kallo ko dan larai ko dan wane ne irin waɗannan miyagun suna waɗanda suna baya so sai a kiraye su da su ma'ana mala'ikun ba ma za su kira su da suna mai kyau ba an gane wannan da kyau ko da haka mala'ikun nan za su tafi hatta yanka zuwa biyu ila sama'i duniya har sai sun je sama ta ɗaya فيستفتح له سيف في أبوه مسقوطا ذات سجود والنورين فلا يفتح له شيء سبوء الله يحن ملائكه سبوء القوسة ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الله لا تكن بعد يوم حديث سي كرمتا لا تفتح لهم أبواب السماء waɗanda suka kafirce wa Allah suke girman kai suke wa Allah tsirinin suke tsaurin ido in sun mutu ba za a buɗe wa rayukansu kofin sama ba ولا يدخلون الجنة هم ولا تشجع الجنة حتى يلج الجمد حرس إلا قليل يوشي في سن الخياسة تكون كفاء اللورة ثم يتكي فسرة كتايا فأنا يبدأ أن يتكي سوى الجمل أنا ويجي جندي إجي أكي جنسا ويحرس إلا من إجي الرات إيه شجاع فكفر اللورة wannan misalin ya ce amma bai kai matuƙa ba domin akwai alaƙa tsakanin igiya da ainihin wannan zare da ke shigara mai allura amma wannan Allah yana son ya nuna wani mustaqilin istihala abin da kan ba zai yiwu ba raƙumi ya wuce ta kafar allura zai yi ba zai yi ba ko in har na raƙumi zai shiga ta kafar allura to waɗannan kafirai da kajirai za su shiga allura wannan kowa ce matuƙa don kowa ya firgita jama'a ta kan al'amarin Allah ba wasa ba ne. Wannan aya ta nuna mana cewa a ce in wa'azi ne wa'azi a magabarta babu ne shi za a iya jawo ayoyi na azaba ce. Amma an hana a jawo ayoyi ne wajen yin addu'a a magabarta wannan shi ne mazhabin imamu malik shi ne ɗan kodi ya faɗi cikin iya usunna. amma wannan wa'azi ne ake kuma mun fuskantar da yadda ake wannan wa'azi jama'a saboda galibi ahlus sunna mu in suka karanta hadisi ko da yake ahlus sunna ne ba su kayyade wa kansu suna bin manhaji ne na salaf ko na salaf ba don haka in karanta hadisin ko ta bankaura sai su ɗauko sai su hujja da hadisin amma a ƙa'ida idan kana bin manhaji na salaf in ka karanta hadisi za ka yi aiki da shi sai ka dubi yaya su salaf suka yi aiki da shi misali wannan hadisi dalili ne akan yin wa'azi a makabarta amma a wani lokacin galibin mutanen da ke ce ahalin sunna kansa ahalin sunna sai an gama haɗa ƙadari kakat an rufe shi sa'ad da za a yi addu'a a lokacin sai wani malami ya ce da wa'azi wannan fato ƙara wannan ɓarna ce ta abiye wannan amma ita wani shi wannan wa'azin ana yin su ne kaɗai in an samu dama irin wannan kafin a fara wato kafin a rufe mamaki an isa da gaya ya ka ja ka samu an gama haka kadari ana zuwa kawai sai a saka shi a cikin kadari ana gamawa sai a rufe ana rufewa kawai sai a yi addu'a ana addu'a sai kowa ya yace babu dama dama ba ta samu ta wa'azi ba ce amma an ɗauki gawa an tafi makabarta ana isa sai aka samu wannan ainihin kabari ba a gama haɗa shi ba sai a kawo mana ce sai a ajiye shi ta wajen ainihin da za a shigar da shi cikin kabarin nan ba ma an zo shigar da mutum kabari yana kwanciya a ɓarin shi na dama ne fuskar shi tana fuskantar al'umma kowace tana baya tana yamma kenan kamar nan yammacin afirka najeriya da sirriyar da gane da makamantan da abubuwa wannan lokaci in aka zo sai ainihin aji kansu yadda zai taho kusa da daidai da kabari sai aji ta a nan to a wannan lokaci da za a zauna ana jira ana sauraron a gama haƙar kabari sai malami ko limami ya amfani da wannan dama sai ya gabatar da wa'azi amma in har lokaci ya kure an gama to sai malamin ya sauki a haɗa wa'azi domin da zarar an rufe mana sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce is'alu li akuku fa innahu al'ana yus'alu ku miki addu'a ku roki Allah ya yafe shi saboda yanzu an miki tambayoyi to a wannan lokaci ba lokacin wa'azi bane hadisin ma yadda ya bayyana ai yake mun isa makabarta sai muka samu ba a gama hakan kabari ba sai muka zauna muka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ci gaba da mana wa'azi da wannan bukhari ya hujja a cikin littafin su babu mau'izatul muhaddisi ainihin annasa wato malamin hadisi ya zauna yana yana a mutane wa'azi a makabarta yayin da ake hakan kabari to babu laifi a kan wannan don haka ku kiyaye sun kun je makabarta ba wai koyaushe ne lokacin wa'azin ba sai ya zama in akwai wannan tazara amma in babu to ana zuwa a saka ta a kabari da an saka ta a yi addu'a sunan shi ne abin da ya dace da sunna Allah ma da cikin sarki su da shi amma ahli sunna waɗanda suke bin manhaji na salaf sun ya ce hujja da wannan sai ce ai ba wa'azi ne da wannan a makabarta annabi ya ce to da zamu lura da yadda annabi ya kai dan haka sai ya ji iya ba da fasara to kullum shi ne bambancin da muke faɗi tsakanin mu da muke cewa ahli sunna ne mu masu bin manhajin salaf da kuma waɗanda suna suna cewa ahli sunna ne ko da ita ba su cewa sun suna bin manhajin salaf don gace kana bin manhajin salaf ta naka ka kanka don wa kullu khairin sirri da'iman salaf wa kullu sharrin sirri da'iman salaf duk alheri yana ga bin manhajin salaf dukkan sharrin to salaf ne suka jawo to ko da ba ka ce manhajin salaf kake bi ba amma aikin ka ya fassara haka saboda ne saboda kalar su ne za su su ba sai sun dubi yadda annabi ya fassara ayar ko hadisin ba su za su ɗauka yaya suka fahimci abin sai su za su za su fassara amma kalar da manhajin salafiya sai su yaya annabi ya aiki da ayar hadisin yaya annabi ya aiki da shi to wannan shi ne bambancin ahalus sunna salafiya da ahalus sunna salafiya in ba haka ba kowa zai ce shi ahalus sunna ne sai ya huɗa ta a'a sai ya yi tahajjudi ahlus sunna ne shi yana bin manhajin ɗan mazan jiya annabi da sahabbai kenan to duk aya duk hadisi sai ke zai yi kokarin duba yaya aka fassara ta tun a khairin quruni zai fassara ta a haka duk wani abu da yayi sabanin aya ko hadisi wanda yake ba wannan ba wannan ya iya ɗauka daga ijtihadin malamai inda a samu ilimin wanda zai fatawa ya kai da haka ba amma a salafi yake karanta aya ga idda ayar ta doka amma sai maka fasara sai ka da ɗan ɗariƙa suna ce kansa ahalikin na ciki na aiko amma in suka tashi sai suna taron maulidi don kace annabi ya yi taron maulidi su ce a sabai sun yi su ce a tabi'ai sun yi a tabi'i tabi'i sun yi a su ci kamun ranar maulidin nan ibada sai sun ce eh yanzu akwai wata ibada da annabi da sahabbai da tabi'ai da asma'u tabi'in su imamu na maliki duk da su yake ne yanzu har ko kun zo da wani abu kenan sai ce a ai qur'ani ne ke qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un kace musu da falala da rahama Allah ya ai wannan ya isa ya sa su farin ciki kuma wannan ya isa ya sa su tayi yake ya haihuwa annabi ba rahama ba ne sai a ce rahama ne haihuwa annabi ba falala ba ce falala ce to yanzu ba za a faru ba ga Allah ya ce falala da rahama Allah sai a faru dan haka muke faruwa yanzu zai kace muku ce yanzu cikin sahabbai ko tabi'ai ko su kansu ne gidan musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ya fahimci haka a cikin wannan aya in suka ce annabi ya fahimci haka sai a ce me yasa bai yi taron maulidin da tun da ma'anar ayar kenan sahabbai sun fahimci haka ne yasa da kuma ta ai sun fahimci haka to sai ake kun ga ko ahli sunnati ne amma ba ku bin manhajin salaf domin salaf a wurin su wannan ayar fassara da kuka yi mata na islamiyya ce ce domin da yake fa bi zalika falyafrahu ka ce musu saboda rahama da falala Allah sai su farin ciki sai ce huwa khairun yin farin cikin da wannan falala ta Allah khairun ya fiye musu alheri mimma ya jima ona fiye da dukiyar da suke tarawa fiye da ƴaƴan da suke tarawa fiye da mata da suke tarawa amma kowanne saboda tsinkaniya da son zuciya sai gaba ɗaya larabci ma sai ya rikice muku ya jima ona sai kuka mai da shi ya jikani ona ya jikani ona shi ne suke taruwa ya jima ɗaya kuma suke tarawa larabawa masana ka'ida suka ce li anna ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana akwai bambanci tsakanin tarawa da taruwa Allah ya sa ba bai baya bane sai kana jin hausa tarawa tara dukiya mata ɗaya makamantan haka shine ya jikane ɗaya yajma'una kuma ainihin yajma'una farawa yajtami'una tariya to me ayar take huwa khairun mimma yajma'una ya fiye musu alheri fiye da abin da suke tara amma sai sun su fassara ya fiye musu alheri fiye da abin fiye da shi ne mafi alherin abin da za su taro to yanzu mu ba mu da wani dalili a kan wannan aya annabi ya fassara ta da ma'anar maulidi don haka ba za mu yi amma shi yanzu da ita ahlus sunnati ne amma suna da manhajin salaf to sai su fassara ta a haka su da ayyansu ko annabi ya fassara ko bai fassara da annabiyansu ko ta bi ai ko sahabbai inayansu ko ko gaban kansu suke yi to kun ji bambancin da suke ke ne to a wannan lokutan ne zaka gane sirri na sana gana daga yau akwai matasa in shi'a da zaka ji suna cewa mu da mun tashi ne mu ahli sunna ne amma yanzu muka jiya muka zama yan shi'a to ta bi irin sunna ya tsananniyar sunna ce ba sunna ce yadda take da asali daga sahibu ba suna ce yadda ake fassara ta da ra'ayin ƙarfin yau amma ba a fassara ta da fahimtar ɗan mazan jiya mutanen kirki annabi da sahabbai ba a ɗauko fassara da duk mutumin da ya tashi a ƙarƙashin ahli sunna waɗanda ba su bin manhajin salaf abu ne mai sauƙi ya rubuta zama kirista ko ba na guje ko ba ya hudu balle na ya zama shi'a a fahimci wannan amma kyautai ba za ta iya kawo mutum ɗaya wanda yake a halin sunna yana bin manhajin salaf ta zama ɗan shi'a ba babu wani ba za a samu wannan saboda ba wanda zai ɗanɗana karatu da fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai ya koma wurin wasu ƙarfi masu sa alƙibba suna son ta ba ba zai taɓa yiwa ba ba zai taɓa yiwa ba Allah ya kiyaye to kun yi wannan jama'a saboda haka wannan ayar abin da take cewa kafirai da kafiran nan ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba aljanna ma ba za su shige ta ba har sai inda sun zai shiga kafar allura fa yaqulu Allah azza wa jalla sai Allah yake uktubu kitabahu fi sijjin wannan kafiri ko fajiri ku rubuta littafin shi daga cikin littafan sijjina tsararru waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tsare su wannan matsala ce gaba wato kafin kafin ma a saka shi a cikin kurkukun nan, littafin mugun aikin shi ma a cikin kurkuku in ya ga littafin ma na cikin sujju waɗanda aka tsare su to ne littafin ran da zai hannu ai ya kaɗe don yanzu wannan magana har yanzu bai zo hannu ba tukuna saboda sauran aka ɗauke yanzu ana jajaja ne ma ina za a sauran fitina don ran an yi sama da shi Allah ya ce a baya da shi ba shi da wuri ne misali an yi sama da shi Allah ya ce a a je su jima wa ma adraka ma su ji kitabun marqum kitabun marqum littafi ne wanda yake an rubuce shi da sunayen ne sunayen ‘yan wuta waɗanda kafirci ko fajirci ko fasikanci zai kai su wuta. To wannan littafin aka ce a ka'ai sama da shi, ran ka'ai sama da shi, littafin abu ya cika su cikin jerin kuku. Wannan rai in ya dawo ina ne da ran ma an hana ce shiga sama. Yanzu ma Allah ya sa mai albarka kamar yadda Allah yake ɗaukar ran mu a kai su saman bakwai. a sa mai albarka mala'iku su mai salati sannan a dawo da shi ba ma ba da dama a kai shi saman ba suke duk inda ya yi ta sai mala'iku sun tsine musu albarka sama da ƙasa fil ardi sufla a can ƙarƙashin ƙasa ta ƙasa sun mai ƙali sa'annan sai a ce a idu abdi ilal ardi wannan baya na ku koma da shi ƙasa ma'ana wannan rai da kuka yi sama da shi ku koma da shi ƙasa fa inni wa atuhum domin na yi mutane alƙawari anni min ha khalaqatuhum daga ƙasa na halitta su wa fiha uiduhum cikin ta zan mai da su wa min ha akhrijuhum taratan ukhra wani lokaci in yayi kiyama ce daga ƙasa za a tafi fa tukra ruhu min as-samai a'udhu billahi lam na kuma sai a jeho shi daga sama fa tukra ruhu min as-samai nan da aka zo da shi sama ta ɗaya aka rufe ƙofofi aka la'ance shi aka yi miki baki madadin a dawo da shi ma a zo a saka shi a jikin mamacin a ƙadari daga saman za a jeho shi ne ƙasa farhan jehowa masa'ul mutlaq hatta taqa fi jasadihi hatta ya faɗo ya haɗu da jikin ثم قرأ سألنا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يكرم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء duk mutumin da ya shirka ya haɗa Allah da wani yayi kaso ƙara jama'a wannan aikin da mutum ya to sai annabi ya ce ga shi Allah ya ce فكأنما خر من السماء kamar ya taso daga sama ne fa tafahu tsauri sai tsuntsaye su tafe su su yayya ga shi za ka so a ce misali ka faɗo daga saman saman gidinya ko wata bishiya mai tudu kafin ka yi ƙasa sai tsuntsaye su tafi kasa ka tattala nananka wannan annabi yana son ya fitar da wannan magana da ya faɗi ne a ƙarƙashin ayar cewa za a je horon kun ji misalin farko a ayar sai ce ai ta hayi bihin rihu fi makamin sahih ko kuma iska ta ɗauke shi ta jefa shi wani ƙuntataccen wuri yanzu wannan ita ce fassarar wancan maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ko kuma maganar da annabi ya faɗi ita ce fassarar wannan ayar ke ai ta habibi bin rihu fi makamin sahih ma'ana rayukan kafirai da kafirai in aka kai su sama Allah ya sa musu albarka sai a hana a kai su ga Allah ne yanzu wannan hadisin dalili ne akan Allah a imani a sama yake amma duk sun ya sun ce gari ba na kuruciya ce ta sace ce Allah na san da kun nafsin hadisi amma ya kuruciya ce ya abin hasan al'asari shi kuma tsufa ne to shi kuma ne magana ta jiji cewa shi ne matsala shi tun da aka hana shi sarautar da tijjani ya bari tun daga nan ya dawo yana faɗa da mu ƴan ƴaƴan ya yi haɗa da sa'anki ya yi haɗa da na kusa da shi ya zo ya kuma da mu ya ya haɗa mu da ɗayansu mana su zama shine sa'o'in mu da zamu yi abin nan a'a in hira aka je aka da mu a rediyo sai ke shi ma ba shi ko shi ma a yi da shi yanzu ka an ku duba irin wannan kayi da jini kayi da wani kayi da wani kayi da wani kuma ka ba ka ne da ɗayan ɗayanka ku duba irin wannan jama'a to yanzu in da mai risala riƙewa ce ta ƙuruciya ta saka shi ce Allah na sama to shi kuma abul hasan al-asari fa shi kuma tsufani to shi kuma wannan mai wannan contradiction din mai wannan rubani shi kuma sai a ce yara rikicewa ce kenan ya Allah ya kiyaye to ga shi dai ce fa tu'adu ruhuhu fi jasadihi sai a dawo da ran nashi cikin jikin shi kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yayin da aka dawo da ran nashi a cikin jikin shi a daidai wannan lokaci a nan gida ana nan an gama haɗa shi a cikin kabari kenan ma'ana sa'ad da mutum ya mutu ana can ana ɗinkin littafi ana nan ana wanka ana can ana haƙan kabari ana nan sai a dawo da ran nashi cikin jikin shi kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a yayin da aka dawo da ran nashi a cikin jikin shi a daidai wannan lokaci a nan gida ana nan an gama haɗa shi a cikin kabari kenan ma'ana sa'ad da mutum ya mutu ana can ana ɗinkin littafani ana nan ana wanka ana can ana haƙan kabari ana nan ana ƙoƙarin a kai shi liman sallah kaza kaza a daidai wannan lokaci da ake wannan kai da komawa a lokacin mala'iku suke sama da ransu in mumini ne zai je har sama ta bakwai wurin Allah Allah ya samu albarka sannan a dawo da ran ana dawo da ran an gama haɗa shi a kabari sai a tashe shi zaune sai a fara tambaye shi in kafiri ne ko fajiri shi ma daidai lokacin da aka gama haɗa shi a daidai wannan lokacin ne ran zai dawo jikin su shi ma a tashi ana firgita ce don tambayoyi to a nan yanzu akwai wani abin lura mai kyau abin lura nan shi ne sai ce fa innahu a wannan lokacin la yasma'u haqqan 'ali ashabihi idza wallaw anhu yana jin ƙarar tafiyar ta kalmar jama'ar da suka kawo su sa'ad da suka juya gida dan an dawo da rai yanzu yana ji yana mun gane wannan da kyau an dawo da rai yana ji kuma a kadari nassin hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito da wannan hadisin ma da muke karantawa ya nuna cewa za a tashe shi zaune za a tashe su zaune dafa'an a cikin kabari mala'iku su miki waɗannan tambayoyi to cewa yana jin ƙarar takalman jama'a da suka juya ko wannan hujja ne akan in an zo na kabarta da za a cire takalmi ba wannan ba hujja ba ce don wasu sun yi hujja da wannan umumi ne yasa jama'a kowa zai karanta usulin fiqh ku yi ilimi kafin ku zama malamai ta Allah mu qabla an tasudu haka sai na Umar ya faɗi a cikin riwayar Bukhari idan ba ka ilimi ba aka naɗa ka malami to ka zama political malam ne malam ne kawai a siyasar ƙungiyar sai daga mutum ya biya gama hawa islami ko ko na haihuwa biyu bai sauke ba amma yin shiga wata ƙungiya sai ce shi ne shugaban malamai shi ne sarkin malamai shi ne ɗan malikin malamai shi ne shugaban tafawa shi ne duk wanda ya iya ya kuma ya tsoro a cikin ilimi kuma ko na haihuwa biyu wannan na larabci na ɗaya na biyu na uku na ibtidaiya bai gama ba don duk ko ake ka kewaye hawa islami ta da ke najeriya ta gani ba inda za a zauna a karantar da kai na haihuwa biyu tun daga na ɗaya na biyu na uku al-ibtida'i na ɗaya na biyu na uku a sanayi ba sa yin wannan duk ta zo kofar nan mazi da kuma ake yi zuwa ake a kan kulina a kulina a kulina sai a haɗa maka mu ba a zuwa fara babin jana'iza babin mutuwa babin wanka babin kaza sai a ce sadaka Allah alazim tammat an gama sai a haɗa ka baka certificate sai ka zo kai nadi irin na alƙalai da an taɓa ka ce kaya hawa islami kana yaudarar kanka ne ka je kai karatu malamai suna nan suna ba da karatu gugar karatu kalma kalma tun daga jilda a jilda ana nan ana karantarwa a tsoro a gauri ta zai karatu wannan satifiket ne da muke kakai ba ya kaka yi satifiket don siyasar zamani su sai da satifiket amma satifiket ba mu karatu ta wannan shahadatu zo sauƙi haka ya faɗi shahadatu zo ga satifiket ta fi kaza credit a1 a2 b2 b2 b1 ne ne duk an tara maka ƙarya amma kanka ba komai ko girman kai kuma ɗan jaki sun cuce ka don haka ka jirke karatu kar ka yaudar kanka gama hatta masu yin arabin hausa yan suɗi arabin islamic studies mene ne biyu ko arabin wane ne sai ka je ka yi karatu wurin malaman zaure sannan karatun zai tabbata in ba haka ba an tattara maka ra'ayoyin wasu yahudawa ne da suka je ko suka tattara musulunci suka kaza suka kaza suka kaza ko an haɗa ka da hayaniya amma karatu yana nan a zaure ka je a biya maka risala tun daga farkon ta har ƙarshen ta ka iya muktasar ka iya askari ka iya kurkabi ka iya duk wani abu ka yi shi dalla dalla ba naɗin alƙalai ba har naɗin mufti ce ka yi amma kana ta zufa ta yi naɗi ya kana alfahari ta yi makaranta kana yi bara kanka ne saboda haka jama'a ku ji wannan ku gane wannan da kyau cewa wannan dalili ne a kan shiga makabarta da takalmi wannan rashin fahimtar ilimi don wannan umumi ne hadisi kuwa sahihi cikin sunan Abi Dawud da Muslim da Imam Ahmad Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ana a shiga makabartar musulmi da takalmi takalmin nan kowane iri sabani ibn hazmin da yake su takalmin fata saboda kalmar takalmin fata ta zo a cikin hadisi wannan mafhumu lakabi ko mafhumu sifati laisa bi ma sabari ba za a lura da shi ba a cikin ilimin usulin fiqh kamar inda Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarsu nisaa karha ya kuma ne bi halatta ba ku ga jimata a matsayin dole to yanzu in suna so kenan za a gaje su me magana take nufi a jahiliya wadda wannan har yanzu kasashen arnan an kaje an idan ya ya mutu sai kan ya gaji matar idan uba ya mutu sai kan ya gaji sai ɗa ya gaji matan da ba uwarsu ba har wani lokaci da cikin da ake yi wannan ta haifi su zakar da su jan su biya aure ta wannan ta haifi su yana sai su canza wani aure wannan ne aure wannan to auren gado ne daga auren uban auren gado ne daga auren yayan su ba wani sabon aure na za a ɗaura ba to yanzu gadon nan sai Allah yake sarrafa shin wannan yana nufin in matar ta yarda matar yanka yana mutuwa kai sai ka dawo ɗakin ka shi kenan ta gama ta faɗa ba tare da ɗaurin aure ba to yanzu karhan da Allah maɗaukacin sarki ya faɗi za a lura da wannan kalmar kenan to haka da yana gane auren agolar da yake agolar da take ɗakin ka yanzu agolar da ba ta ɗakin ka za ka iya auren ka kenan to waɗannan irin masahin in sai kun yi ilimin usulin su ilimi zurfi ya ku same su sai ku koye su a wurin malamai to haka wannan ma yanzu da yake cewa a yayin da dangin suka juya shi yana jin ƙarar takalman su baya nuna cewa saboda sun shigo makabarta da takalman ne don haka yake jin ƙarar su الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني بيجي كان يمن حديث دمك من تنسي سيجمع عاكسي ويمن حديث بعدليل بني أسان أنا شجاع مقبر سابقا كلمية وما ساقاني وانسان بيجي باء شجاع سبودا إذا هم يجو تارد الثالوة في ينزع بيكي محمد كنان a matsayin a bar wannan tsalewar domin wannan tsalewar ma ba kabar ba ba cewa aka yi annabi ya ce a shiga makabartar musulmi na da takalmi fahimta ce aka yi kawai a wannan to sai da haka ta gama ma'anar ta'arubi ma saɓanin ma bai zai ba ta kuma ko mun fahimci wannan da kyau to balle sai ce wannan zahirin abin da za a ɗauka don su tafi tare da wancan hadisin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ba a shiga makabartar da takalmi sai in an fito sai a sa sai ce sai a ɗauke shi akan sun fito sun juya sun tafi gida a wannan lokacin ne yake jin karar ainihin takalman nasu don ya zama wancan hadisin yana nan a muhukamin hadisi da ba a aiki da shi a hukunci ne zama mun gane wannan da kyau ko to wannan abin da sunna ta tabbatar ke nan amma in aka samu makabarta tana cike da fasasshiyar kwalba ko kuma kayata to wannan kuma malamai suka ce an yi sassauci saboda wannan larura za a iya shiga makabarta da takalmi zan ta fito da sunna mujalladin farko babin jama'iyya Allah ya kula kun ji yayin da wannan ayyukan kafiri ko wannan kafiri aka dawo musu da ran har yana jin ƙarar takalmansu da suka juya wa ya ake ji malakani ko kuma mala'iku guda biyu su zo musu da bijalin shaha masu tsananin ban tsoro fa yau ta zira biyu sai su daka miki tsaya wa yi jini sami biyu sai su zaunar da su. Sun ga jama'ar sai sa sunnar kamar da muke faɗi a rinka fassara sunna ɗin da fahimtar ɗan majalisa. Yanzu wani malamin na sunna a ƙasar na ya taɓa fassara wannan cewa tun da annabi ya ce zaunar da mamaci ake a kabari. idan ainihin mala'iku sun zo zaunar da shi ake sun ce to don haka in aka tashi za a rufe mana shi sai a rufe shi a rigingine fuskar su ta kalli kan saboda da an tafi shi kai sai zai zauna ba wani ya yi kana kuma babban malami amma yanzu ka ga kai da kalabin ta da kanka za ka bi sunna din a bisa fassara dan mazanjiya sai ka ce wannan hadisi ya ce mala'iku za su tafi shi amma kuma nassin hadisi ya nuna in an zo a manaki kuma ana rufe shi ne fuskarsu ta kalli gabas ta kalli al'ibla to saboda haka sai a yi yadda sunna ta ce ya rage kuma dan kana kwanta a tsarin ka na dama an ce ya ko anan duniya kake ka tashi ba ka san da za ka tashi da wuri ba balle a kabari da tsami salama ne duk yadda aka kai sai dai ya sa kai za ka ga mun je mun ne ba kai zama anan duniya dan kana kwanta a dama an ce ka ci ka zauna za ka yi ƙanƙani ne balle a kabari da kai ji kake duk abin da kake maka umarni kake bi to wa yi jini sami bi sai su tayar da shi zai na kawai kula ne lahu sai su da shi marar masa ya yi ubangijinka kawai kuli sai su hajin hajin wayo wayo sai kake da kuka biya kalmatin tukalu su da'iki wa sun iya kalma ce da ake faɗi ko wajen dariya ko kuma wajen wani firgici wa tuqalu litarajji haka ana faɗin ta don wani ainihin wato abu wanda ya kai abin nan na jimani wa huwa aliyaq bi ma'na al-hadith wallahu a'lam kaza fi tarbiyyah yake haka yake ne cikin littafin at-tarbiyyah tarbiyyah ne fassara a takaitan takaitawa in suka ce wa ne ne ubangijinka sai ce wayyo wayyo la adri ni na da sani kun ji kafiri ne san ubangiji me yasa gaskiya ne ya kafiri ya san Allah ne duk mutumin da ya haɗa Allah da wani ayi rikici ya ce duk mutumin da ya haɗa musulunci da wani abu ya ayi rikici ya ce Allah ɗaya ne sace uku Allah ɗaya ne sace komai Allah yadda duk Allah ya kistanta kansu da shi ka ce ayi ta'awili ramiyar tanzili a ajiyar ta'awili gefe guda ayi ta'awili haka suka ce ta'awil ramiyar tanzili suka ce kai ta'awili sai ka jefar da Qur'ani gefe guda karanta ibnu abdul wahid da naga sunan birrul tanzili littafi ne na aqida da fiqh da suke karanta a tsoro a kasar nan ibnu haifar da sharhi ibnu abdul wahid karanta mun za ka gani in da ke karatun waɗannan littattafan da suke tabbaci suna alfahari da su ba za su iya a takin ɗin ko aidan da kusan littattafan su ba amma me yasa mun so bi a yi daga nesa cikin malikiya kake alfahari da su mun karanta cikin malikiya har mu dawwana har maliki mu waɗa baki ɗaya sadaqallahu alazim an gama an je malikiyar ka ce an gama da ita duk waɗannan da ke muku kuɗi da malikiya ba wanda za ka samu karatun su ya wuce ijiya amma in yaga kai din kai ma baka san alari da shi ke yanzu yake da ke da shi ba da ke da bude miki mustafa da ke miki wa in bin nada ya ke miki ya jiri ne na sabar yake ana iya alwala yake da ruwa iri kaza ke ce wa in bin nada ko da ya ɓace ka fara ta za ka iya alwala da shi jama'a mun da abin da ke ko sai ce la abu ban sani ba bai san ubangiji ba don ya ce a nan duniya ubangiji uku ne wani kafirin ya ce biyu ne wani ya ce komai Allah ne idan Allah wannan ya san Allah bai san Allah ba domin Allah wa ma min ilahi illa Allah wa ma min ilahi illa ilahu wahid Allah ɗaya ne shi ya ce uku ne wancan ya ce biyu ne wannan ya ce komai ma Allah ne ya zai je kamari a tambaye ya ubangiji ya iya amsa ba sai kula da sai ce lahu ma dinika ne addinin ka ba za su ce mai keke mazhabarka mai keke shari'arka mai keke ƙungiyarka menene addinin ka inna dina inda Allah islam musulunci ne kai addini ya fi karanta sultanin na asini a cikin littafin shi halin muslim ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة dukkan lokacin da ya ji wannan magana yanzu in ba shi kafin turanci na wannan littafin ya karanta ku ga saƙon da ke ciki ɗan jayu ne ɗan mata da samari suka yi tawaga guda suka taho za su musulunta a ƙasar indiya a ƙasar japan a garin tokyo da suka zo za su musulunta zuwa ga wata ƙungiya ta musulmi suna zuwa sai waɗannan suka ce in kun musulunta shafi iya za ku shiga don shafi iya ta fi kowace waɗannan suka ce in kun musulunta ku shiga ainihin hanafiya don ta fi kowace sai waɗannan bayi suka rufe yanzu suna ganin musuluncin ne na maganin matsalar su ake musuluncin ma saɓanin zai ne kaza kaza kuma a ce har in ka musulunta ma sai ka yi rijista da shafi'i ko sai ka yi rijista da maliki ko sai ka yi rijista da hanafi. Rijista ba haka. da suka fasa shi ne su aka samu wasu matasa sai suka rubuta takarda yau ne shekaru sittin kenan ka da wannan abu sai suka rubuta takarda zuwa ga limamin ka'aba a wannan lokacin cewa alaga ka kanalan ga matsalar da ta faru to sakamakon wannan matsalar ne muke tambaya wai shin dole ne ma in mutum ya musulunta tukuna sai ya rijista da wata maza ko ka ba dole ba ne shi nema a kabari ana tambaya game da matsala ko ɗariƙa ko ƙungiya shi ne biya amsa to a nan ne yake cewa babu idda za a tambaye ka wani abu in ka mutu bayan addinin ka shi ne wannan ka saki komai ka rika musulunci in ka je kabari aka ce zo addinin ka ka ce musulunci amma wallahi da rike ji duk abin da ka faɗa bayan musulunci to wuta za ka kai duk ƙungiyar da ka faɗa duk manhajar da ka faɗa duk manhajin da ka faɗa duk wani abu da ka faɗi na biyu ka sai ka ce al-islam dinin islam musulunci ne addini ya ai wannan huwa safaku wa ma ja'ala alaykum fi din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum al-muslimina min qabl wa fi hada addinin sunan shi kenan tun zamanin annabawan da har yanzu shine musulunci yanzu annabi yusuf duk duniya ba a taɓa samun mai kai irin su ba in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma'ana shi rabin kyau kamar aka fara duk wani kyakkyawa duk wata kimar budurwa da kake ji a duniya duk wani haɗaɗɗen gayu da ya gama kyau a duniya in ka tattara su ɗari guda duk duniya masu kyau ka aje su gefe guda to annabi yusuf shi kuma shi yake ce rabin kyau haka yake an ba shi rabin kyau haka annabi yake a cikin hadisin bukhari rabin kyau duniya gaba ɗaya na shi shi ne rage kuma sannan zaka duk duniya ba a taɓa ba kuma za a taɓa samun wanda yake da gatan nasaba da salsala irin yusuf ba shi annabi ne babansa annabi ne kakansa annabi ne baban kakansa annabi ne ya ko yanzu gagar maya kake na ake babanka ko kakanka wali ne wali ne tsuntsu wali ne tsada wali ne tsabari abinda kake gagar maya kakanka ya zama kenan in kuwa yusufu annabi babansu yaqubu annabi kakansu ishaqa annabi baban kakansu Ibrahim, Khalilur Rahman. To ba wanda yake da gata irin wannan, ka ji daraja. Sannan ji mutane, sarki ne mai martaba ta ɗaya, wanda tun a da har yau in aka ce ƙasan Masar, har misali da hausa yake ce ba ba a san garin ta angulu ba, ba ta ce daga Masar take. Wai Masar babban gari ne tun a da, to sarki ne mai daraja ta ɗaya a ƙasan Masar. sannan agriculture yana da ilimi akan harkar noma ya karanta agri-science yana da ilimi akan wannan ilimin yusuf ne ya yaɗu a duniya aka san yadda ake iya sorin abinci ba tare da ya lalace ba in ka noma dawa ko masara ka bar ta jikin ransanta ko zangarniyarta ko tekuwarta ko shekara nawa ce da za ta lalace ba ƙwari ba za ta ci ba sarki ya tabbata da Allah duk ne yake yake da shi ne kenan na wannan ya bindire ai jama'a mun gane wannan da kyau duk kun ji wannan haɗuwa fa da annabi yake je fa duk kun ji mutanen nan fa duk ina gaya muku ne saboda wata magana ɗaya da nake hayi amma da ya zo mutuwa arzikin da yake roƙo Allah ya mai shine ɗaukai a matsayin musulmi yake rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ardi anta ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يا الله كابان ملك فسر المفرقي حسن السوفي في أتجاك الدجولة يفسر المفرقي لكي كان النبي يوسف لا قال ذات إلمي ذات فسر المفرقي ذات روضة يتي الله كيف تنقل على السنسان ميدة أساس Allah kai ne Ubangiji na duniya da lahira ba ni da wani in ba kai ba. Arzikin da nake so kai mini ya Allah, taimakon da nake so kai mini, mukamin darajar da nake so ta yadda ni musulman, in za ka ɗauki raina ka ɗauki raina ina musulmi wa alfakin yi da salihi na ka haɗa ni cikin bayan Allah na kai. Yanzu zaman ka musulmi ƙaramin abu ne, musulunci ƙaramin abu ne, duk wanda ya kama wata hanya wadda ba musulunci ba Allah ya ce wa mun yadda da gairar islami dina duk wata hanya da ka kama in ba musulunci ba falan yi kubala minhu tautan da za a karɓa miki ba da huwa fil akhirati min al kafirin ranar lahira kuma yana daga cikin waɗanda suka yi asara dan uwana duk abin da za ka yi alfahari da shi a duniya ya zama secondary ne amma alfaharin ka primary alfaharin ka na farko shine musulunci don haka salmanin farisi aka zo ana faɗin salsala da daraja wanda yake nune wane dan wane dan wane majizawa yake lissafawa Allah yake wanda ya same ku ne kuna ta alfahari da wasu majizawa waɗanda garya ce ne ta ji annama ne na ku ba ku sani ba Salman al-Farisi da yazo sai yace ana Salman al-Farisi ana ibn al-Islam yace ni ne Salman da Farisi ni musulunci ne ubana don haka har salman ya mutu da a taɓa jin sunan mahaifinsu don ka tambaye shi man anta sai ce salman ibn al-islam yace domin ni da bawa ne wuta nake bautawa mulaƙanci da ƙasƙanci ya kai matuƙa idan da yawa ce ni bai iya ɗanta ni ba sai musulunci ne ya ɗanta ni daga bautar baiwar Allah zuwa ga bautar Allah yake don haka ne musulunci ne ubana wallahi salmanu ba ya faɗa haka bane don yana kyana zuwa ga ubanci amma don ya nuna musulunci shi ne abin alfahari don haka za ka ji malaman hadisi irin su al'imamun zahabi sun siyar nubala'i sai ka ji yana ce musu salmanin farisi salman al-khayr ibn al-islam kirari ke nan da bakin suka tambaye shi ma bi muka sai ya kuda ha ha sai ce waje waje la adri ban sani ba sai kula ne sai ce da shi وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم mutumin nan da aka aiko muku ne za ka ce game da shi فلا يهتدي باسمه بانا يكون سنة عند محمد صلى الله عليه وسلم inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan kafiri ya kasa shine sunan annabi Muhammad ya kamata musulmi duk ta girkin ke kasa amma karfe mamaki ko a nan duniya wani gari in ka fare duk san sunan annabi in ka ce ya annabi ka ce eh in san sunan annabi ba ko a nan duniya wallahi alazim karfe mamaki waye annabi ka ce maka jinjin ya sani da ko da ni alaba mala'iku sun kasa a gaba sun ruɗa sun baka mai tsaya yasa wallahi kowa ya so ka rijistar shi da kowa ya rijista da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna ganin duk ta tsara irin ta kusata duk ganganci da ka to tsara irin kusata har ya rijista da ke mutu jari ya dawo ya so ki sai da ya gama rijistar shi kakaf ya zo ya da annabi Muhammad da haka ya tsari ya ce ya tsaya na annabi Muhammad biya ko ke kowa ta ta ma ya ji ya kai ce ya dawo annabi Muhammad sai kai kana nan da dogon gemu da zaka dawo annabi sallallahu alaihi wa sallam fa yuqalu sai a ce da shi Muhammad Muhammad ne za ka faɗi game da shi ya kasa shi ne sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce miki Muhammad ku ji ba sai da aka tuna mai sai ya kodi sai ce ha ha la ajri ban sani an wato ta gayi in suka fato question paper wurin jaraba an suka fato an kafi shi an ga wata an ga wata faɗin nan ya leko ga shi nan an faɗa mai ta muhammadu ne za ka ce game da muhammadu ka zai iya suna ya yi labarin an wasu na yana cewa sabi annan muhammadu rasulullah ba saboda kafirci ya kai mai tsaf kafirci ya gama kai siyasa bai san mukamin annabi muhammadu ba bai san sunan ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un فيقول فيك ها ها ما أدري kuma ikin nasa ya kodi na baka na gidan mutane suna cewa haka haka ne ya kasa tuna abin ma bai ji ana faɗi kala annabi yake sai ya kali sai a ce la da raita baka sani ba wala ta laita kuma baka je ka koya ba ahli sunnati wal jama'a salafu da salafin ne ana zuwa makaranta ko ko sai dogon gemu ana zuwa makaranta ko ka sai dai tamanni ai mu ahli sunna ne ai mu ba da bid'a ai mu yan izama ne ai mu salaf duke bi wallahi kana yaudara ka kanka in ba ka zuwa makaranta ka mai da ka je ka koyi addinin ka ba a ai masara ta yi tsada ai yara sun yi yawa har ka fi abubakar siddiqu yara masu yawa wanda naman miyan gidansu rago guda ne kullum sai ka naman gidanka a hammata kake matsale shi kuma ya isi kowa rago guda abubakar yake yankawa gidansu amma abubakar da daddare yake zuwa koyon karatu shugaban shi ma ya yi yawa don musulunci ya same shi yana da manyan ƴaƴa ta asma'u ta abdurrahman ta aisha ƴaƴa birji matan abubakar har sai da duk kuɗin abubakar ma gidan shi ma bai kai iyalin shi da sai da ya tafi a walin madina can gabas da madina ya je kama wani gida ya je ajiye ta mata shi ko yanzu da an taɓa ka matar ka ɗan ɗan ka ɗan kamar ka za mai waji amma kuma da an taɓa ka masara ta yi yawa kuɗin makaranta kuɗin makaranta nawa ne kuɗin makaranta ya yi kwaya ɗaya ko kwaya biyu ko kwaya uku amma wai waɗannan wai hidima wai sai ka hana ta karatu abubakar yake da daddare yake zuwa karatu da yawancin sahabbai da daddare suke zuwa yin karatu abubakar da aka fara musulunci sai ɗibi dukiyar ya sadaukar baki ɗaya sai koma biyu da kuɗi sai ya je ya yi dillanci ya yi tallan a tamfofi ya samu ya haɗa da iyalansu umar kan koli ne tireda yake yi ya kasa ya siyar ya kasa ya siyar da al'amura suka kai suka komo yana son karatu yana son kasuwanci sai ya zai yi sai suka yi ciniki da maƙwabcinsu yau ka je makaranta ni in je kasuwa in yi cefanen gidana da mata gobe in je makaranta sai ka je kasuwa ka yi mana cefane haka al'amarin ake gudanar da shi wannan ba hikima ba ce ma'ana mafi yawancin sahabbai da su samu full time ba full time degree irin su sayyid na ali irin su sayyid na abu huraira irin su jabir abu sa'idu aisha su fatima waɗannan yara matasa cikin sahabbai su ne suka samu full time degree amma sauran duk part time suka yi wasu ma long time distance learning su ne su khalid ibn al-walid ko a wata shida ma za su dawo su ɗauki karatun su saboda ne saboda suna son an tura su yaki wani an dawo a ɗanji hadisi ɗaya biyu sauran a cika da addu'a amma kai kai kai yanzu da ka shiga wannan kuncin ba an taɓa ka kace masara ta yi tsada masara ta yi tsada da daddaren da za ka iya biya maka tsaya ubi ba da daddaren da za ka je ka san farman alwa da ɗan uwa za ka mutu ka je ka Allah ya samu hujja a kanka rashin zuwa makaranta ma hujja ne ba ki la garaita wa la talaita ba ka sani da kuma ba ka je ka koya ba sai na bi mu na bi mu na sama'i sai mu kira sai mu kira daga sama jama'a irin wannan wa'azin da kuke saurara kuke ita ba don wasu zai ce alaga ba kana la mun ji abin ka amma dai tunda muna dan koyon kasar muna jin ke ita ba sai ka je ka zauna gaban malami ana biya maka yadda ake karatun fatiha yadda ake tabiya yadda ake salati birabul falaq birabul nasu duk ka iya amma ka zauna kawai ka fara kasa dubu goma wa'azin kasa na makurdi wa'azin kasa na fatar kuma duk ka anan ka kare ba ka zuwa makaranta a da sauran aiki in ba haka ba za ka je a saka ka cikin kasa ka yi jawabi wallahi jama'a mun gane wannan da ke ko saboda haka gashi sai na bi munadin min as-sama'i sai wani mai kela ya yi kela daga sama ya ce an kazaba ƙarya ike yi ƙarya ike yi ya ce bai san Allah ba ya ce bai san annabi Muhammadu ba ya ce bai san karatu ba ƙarya ike yi fa asfisu lahu min an-nar ku nake kun fada wuta tun da haka ne wasu lahu baban min an-nar daga kabarin naki ku bude mai kofar wuta ya rinka hangen wuta tana kararo miki فيأتيه من حرها وسمومها في أيدي ذاتي بسير متاير قدام تأومه في قبري ويضيق عليه القبر بسوء ما كان في قبره حتى تختلف في أبلاءه وحسي قصيص وانهت القريش sun rika junansa haka sai an matsa shi wani ƙasin ya shiga cikin wani ƙasin haka matsa magana hanta da kuhu da waye duk ba a an sake shi ƙasa ƙadarin za a sa gabas da yamman su haɗu su su matse su haske duk ƙasusuwan sun su da juna kuma wannan ba ta tsini ya bane abin da nake so yanzu da kake saurare na ka tsaya kai tunani wane da ya mutu to ya shiga wannan halin da muke karantawa ko kuma halin farko na rahama amma babu na uku Allah ya kiyaye da cikin ce wa ya asibi wa fi riwayati wa yunqilu lahu rajulun qabihul wajhi ko wani mutum mai mummunar fuska ce bayyana gare shi yana nan a zaune a wannan halin kai sai ga wani mutum mummuna qabihul siyabi mai munanan tufafi mumtinu ruwa yana wayi sai kulu sai ki abshir bil ladhi yasuuka na zo ne in maka alhikr amma da abin da zai bata maka ne ka ji alhikr ne ne tashi ne a ce alhikr ne kai ka ce dole sai a ce babar ka tani to ya na zo in maka alhikr da tashi ne ka ba yau maka ladhi kunta fi adiyan ne ita ce ranar da ake maka alƙawari wannan ranar ake gargaɗin ka kai hankali yau ba ta kai sai ya kulu wa anta sai ke kai inna kada sharaka Allah bi sharri man anta waye kai kaje kanin albishir da sharri Allah maka albishir da sharri kai ma waye kai fawajhuka alwajh alladhi yaji'u bi sharri fiska ka fiska ce ne zuwa da sharri sai yaqulu fi fi ana amaluka sabi shine mugun aikin ka shine abokin zaman ka ya kabari ni kai kai a duniya wannan dalili ne daga cikin akidar salaf da suka ce aiki yana zama jiki ayyukan ka munana can baya mun ji ayyukan ka na gari za su fito a kabira kuma sun zama jiki ya zama mutum nan kuma mugun aikin ka ya zama jiki ya zama mutum ya zo zai fito a kabira a kabin fa wallahi ma alimtu wallahi ma alimtu illa kunta bati'an an ta'ati Allah tun da nake ban taɓa sanin ka ba sai duk abin da ya shafi jin Allah mai jinkiri ne kai shari'an ila ma asiyatu Allah sai zan saɓan Allah ka kana da gaggawa haka imra'ul qaisi yake a ranar mudina li amri ghaibi wa nusharu bi ta'ami wa bi sharabi asafir wa jibban wa dudu wa ajra min jami'ati al-du'a ne in san shi ne da ya zama dukki da jama'a sai fara wa'azi a jiki a cikin waƙoƙi yace a rana mu bi ina li amri gaibi ina ganin maka muna sakaci game da al'amarin gaibi mutuwa mun yi wa mutuwa wasa a safiri wa nusharu bi ta'ami wa bi sharabi yace aikin mu kenan da sassafe da yamma duk inda ka faɗa mu masara ta yi wahala shinkafa abinci wahalhalun rayuwa wa nishari bi ta'ani wa bi sharabi ci da sa kawai muke wa sammako sai ce a safire wa jibbani wa dudu wajen jin Allah mu tsuntsaye ne ƙwari ne mu tsuntsace wajen jin Allah haka muke ba mu da ƙarfi ba ma tafiya da sauri sai ce أما أساطير وجدان ودود وأجرأ من مجلئة الذئاب وجن فاتن الله كما من تقرتم هلي في هذا الشركة من قلبنا أنا كذي فاتن الله كذي لا تجني من كذا أجي صلى من كذا أجي أجي أجي مثلا كذا إذا أنا كذي كذي amma a za a je a kai biki ya a kai suna ya a kai kaza ya a kai kaza ya a sai ku ga mutum tun asuba ya tashi ya gyara jiki a za a kare ba san je a wani wani a wani zai kwana fa saboda mu gidan su zai kana sallar inji ce ta karfi tara za a yi sai mutum sai sa ɗaya zai ce ɗaya zai ya ce Allah ya manta ne ya na manta ya ɗaya a shekara amma ya manta sai da sa ɗaya ta yi wani gidan Allah ya kiyaye. فجزاك الله خيرا وأيت الناس فيك ألا نكفى كما كنت ثم يقيد له أعمى أنا تكون هذا كما في أجا لا ولا مكاهي أكيد كما كنا أبكر بايا مزنا بايا جي با كما يعزني أعمى مكاهي أكيد كما بايا أيضا واتي sannan abukad kuma baya magana shi ya jihi murza yake ya kuma guduma ya zo da ita mutum ne zai ji zai gani baya magana ya kuma guduma lai guduma biha jabalin kana turaba ba za a kanka ƙara dutse wannan guduma da ke zama turɓaya a yadda rubutu barbatar sai ya kwaɗa wannan kafiri ko fajin duka ɗaya ba hatta ya tsira da ya tsira da amma sai zama turbaya da haza a bai haka da ta yi kyau ya laita ni kunki turara a ina thumma yu'iduhu Allah kama kana sai Allah ya sake mai da kama bada'ana awwala khalqi yu'iduhu sai a mai da shi fa yadribuhu darbatan ukhra sai wannan mutum ya sake bugu da wani bugun daban sai ya tsira sai haka yasma'u kullu shay'in illa thaqalaini in aka sake wannan muke sake bugun su su ihu ihun da dukkan halittu za su ji su mutane da aljanu su ne kai ba za su ji ba dabbobi suna ji karanta ta zikirar su mai ta al'imam al-qurtubi yake wannan gudu da za ka gani haka fujjan da gasuna ki sun yanke da gudu yake alamar kabari suke yi suna zaune lokaci da gasuna ki suna zaune sun sun sai ka ga sun tashi da gudu sai ka ga sun nan da gudu azabar kabari to komai na jin azabar kabari sai mutum da aljabi sun na yi sa'u da hu babin minan nari a sake buɗe musu ƙofar wuta wani mahadu min kurushin nari a ba a sake musu shimfiɗu na wuta kawai ƙoli sai ya ce rabbi ya ubangiji na su sun yi sa'a karkata da kiyama saboda ya san abin da zai biyo baya ya fi wannan in aka tafi kiyama jama'ar musulmi wannan shi ne ƙarshen hadisin da ra'uran azizan da abu dauda da hakim da abu dauda tsayali a cikin kitabul musnad da imamu ahmad suka fitar da shi al'imamu abubakar al-azimi a cikin kitabul shari'a ya fitar da shi haka al'imamu an-nasa'i da ibn majah duk sun fitar da wannan hadisi al'imamu zahabi da kaisi da ibn al-qayyim baki ɗayan su sun ce wannan hadisi sahihi ne al-imam abu nu'aym da sauran malamai manyan manyan su sun tabbatar da ingancin wannan hadisi abin cewa shi ne mun kawo wannan hadisi ne kaɗai don mu sharhi akan maganar mai risala da yake cewa azabar kabari gaskiya ce ne kuma ana fitina su a cikin kabari tambayar ita ce in har ana fitinar mummune a cikin kabari kuma ana nufi tambaya to kafirai ka fasikai ka kafirai ka to kaga kamin babu aula mun ji dalla dalla to wannan shine insha Allah ta'ala za mu saurara a nan sai kuma in zo karatu na gaba Allah ya ɗaukaki sarki ya albarkace mu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya yi ta kafirci da kafirai subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله إخوانكم في تسجيلات الرسالة الإسلامية يواصل معكم المصحف الشريف لفضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي مع الشريط الثامن عشر والذي يحتوي على تلاوة مباركة من أول سورة القمر إلى آخر سورة التحريم والآن مع التلاوة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم